Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a birnin babban birnin tarayyar Amurka a kan mita shida, ishirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci yau talata sha shida ga watan Nuwamba shekarar takwas, Yusuf Aliyu Harande ne tare da Zahra Aminu Fage daga sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatan muku da shirin. Da farko, Zahrau ba mu kanin labarai. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da suka ce na martani ne a yankin zirin Gaza adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar daji da ke ci a jihar california ya karu spain ta ɗara italiya a matsayin ƙasar da baƙin haure suka fi taruwa zuwa wannan shekarar Tokanin labarai kenan kuka saurara a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji kira da jami'an jama'a ke yi a garin barikin ladi da ke jihar plateau dangane da kokari da suke gani ya kamata a ƙara wajen kawo zaman lafiya a jihar cewa kada kowa ya ɗauki doka a hannunsa mu jira mu ga abin da hukuma za ta yi Duk a cikin a cikin shirin namu za ku ji wannan magana ta zaman lafiya domin kawo ɗaurewa mai na dindindin. Al'umma a ƙasar Kamaru su ma an yi kira domin su kawo zaman lafiya tsakaninsu. ba sani ba sabo doka za ta yi aikinta ya yi kira ga al'umman yankin da 'yan makaranta da sun ka guji daga yankin su dawo su ci gaba da rayuwarsu daga bisani kuma za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su Kana kuma shirin noma tushen arziki na Mustapha Nasir Batsari zai shigo muku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Wadda Zahra Aminu Fage, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na murar Amurka za ta gabatar muna. Jama'a Assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da dare a yankin zirin Gaza a matsayin abin da suke kira martani. Ɗaruruwan makaman rokoki da mayakan sa-kai suka harba a yankinsu. A yau Talata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce jirgin yakinta sun yi ta kai hare-hare a kan yankunan 'yan ƙungiyar Hamas da mayakan jihadi na ɓangaren Falasɗinawa da ke yankin na Gaza. Isra'ilan ta ƙara da cewa ƙungiyar ta Hamas za ta gane kuranta dangane da hare-haren da take kaiwa. Jami'an kiwon lafiya a ɓangarorin Isra'ilan sun ce mutum guda ya mutu a lokacin da aka fara harbo mata makamar rokoki a ranar Litinin. Sojojin Isra'ilan sun ce rokoki ɗari uku da saba'in aka harba zuwa yankinsu, amma sun yi nasarar kakkaɓe guda ɗari. A ɓangaren Falastinawa kuwa, jami'an sun ce mutum uku sun mutu sanadiyar hare-haren sama, yayin da wasu tara suka ji raunuka. Aƙalla mutum arba'in da biyu ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci a arewacin jihar California, wutar dajin da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruruwan mutane suke ba. kwanaki hudu bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira Paradise. Amma keken yankin tekun Pacific jami'an sun ce wutar ta raba mazaunan yankin dubu ɗari da hamsin da gidajensu, yayin da iska mai ƙarfin gaske da yanayi na hunturu suka taimaka wa wutar ta lashe filaye, anguwanni da wuraren kasuwanci, da girmansu ya haura sama da kilomita dubu ɗaya. A can kudancin jihar ta California kuma, wata ƙaramar wutar daji ta hallaka mutum biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Democrat ta sake lashe wata kujerar majalisar dattawa a jihar Arizona da ke yammacin Amurka bayan ƙidayar ƙuri'u da aka kwashe kusan mako guda ana yi. An ayyana Kristen Sinima a matsayin wacce ta lashe kujerar sanatan, inda ta doke abokiyar hamayyarta Mata Maksali 'yar jam'iyyar Republican da kusan kashi biyu na adadin ƙuri'un da aka kada. Maksali ta aikawa da Masinima saƙon taya murna ta kafar Twitter inda ta yi mata fatan alkhairi. Sinima za ta zamanto mace ta farko da za ta wakilci jihar ta Arizona a Majalisar Dattawan Amurka inda za ta maye gurbin Sanata Jeff Flake na jam'iyyar Republican wanda ya yi ritaya. Kujerar Sanatar ta Arizona na ɗaya daga cikin kujerun sanatoci uku da ba a ayyana sakamakonsu ba tun bayan zaben tsakiyar wa'adi da aka yi a ranar Talata da ta gabata. Har yanzu Amurka na ci gaba da jan hankulan ɗumbin ɗalibai daga sassan duniya waɗanda ke zuwa ƙasar domin yin karatu. Amma rahotanni sun yi nuni da cewa tsadar kuɗin makarantu da kuma kalamai marasa daɗi da 'yan siyasa ke furtawa sun sa adadin ɗaliban ƙasashen waje da ke zuwa neman gurbin karatu a Amurka ya ragu. Sai dai duk da haka, har yanzu Amurka ta ci gaba da kasancewa ƙasar da ta fi ɗiban ɗalibai a duniya, inda take samun sama da ɗalibai miliyan. Wannan adadin ya ninka adadin ɗaliban da ke zuwa Birtaniya, wacce ita ce ƙasa ta biyu da ɗalibai daga sassan duniya ke tururuwa zuwa neman ilimi. amma duk da cewa an samu ƙarin ɗalibai da kashi ɗaya da ɗigo biyar da ke zuwa amurka karatu a bara adadin sabbin ɗaliban da suka zo karatu musamman masu karatun digiri ya ragu da kashi shida da ɗigo shida an fito da wannan ƙididdiga ce a wani rahoto da cibiyar da ke sa ido kan yadda ɗalibai daga ƙasashe daban-daban ke zuwa sassan duniya neman ilimi. To a gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya wadda kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babi na rahotanninmu. Al'ummar yankin Barikin Ladi a jihar Filato na kawo kokensu dangane da yadda harkokin tsaro ke taɓarɓarewa a yankin bayan samun zaman lafiya da aka yi a yankin na wani ɗan lokaci wanda suke ganin suke da tabbacin cewar hakan zai durƙufar da tattalin arziki a yankin da kuma harkar kasuwanci. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto dangane da matsalolin da hakan kan iya haifarwa. Ƙungiyar masu safarar kayan gwari a nan jihar Filato ta ce matsalar tsaro ga mambobinta na iya zama barazana ga harkokin kasuwancinsu. Mataimakin shugaban kasuwar Building Materials a nan Jos Garba Ibrahim ya ce kisan wasu 'ya'yan ƙungiyar biyu da wasu da ba a tantance ba suka yi a yankin barikin ladi a daren lahadin nan da ya gabata ya kawo cikas wa harkokinsu. To da wannan abu ya faru jiya da daddare aka kira mu to ko membobin ma wajen su ma da muka kira su suka mana bayani da shi dai su ne suka atakin din su wani su leburorin gaba da aka zo sun ce su ba su yi aiki ba inda aka kawo zuwa buɗe musu wuta ba su san menene ba kuma kayan ya riga yi sannan barikin ladin da su kiran da ina ne wannan kuma sati ɗayan aka samu kuskure a kayan mu to na wani satin ya kan shafa na wani satin a haka ne zai zama ba karamin asara za a yi ba. yanzu wani faɗakarwa kuke mambobin ku. faɗakarwa da muka yi ma mambobin mu kowa ya yi ya haƙuri kar mutum ya ci ce zai je ko ya sai jita jita abin da bai zuba ya faɗa in ma kai ka ga hankalin ka bai kwanta ba za ka je aiki ba to ka hakura shugabannin kasuwa za su ɗauka mataki za su samu shi shugaban local government da DPO na san yankin. wanda kuma sha Allah rabi akwai mambobin matan wanda sun dauko wannan matakin sun samu sarakuna sun yi mitin da sarakuna wanda mu dai babban damuwan su wane ne suka aikata wannan aikin shine babban damuwan da yake damun kowa Alhaji Ustaz Ibrahim shugaban al'umma ne a yankin na barikin Ladi ya mun bayanin yadda lamarin ya auku. Jiya misalin karfe bakwai zuwa bakwai da rabi Yaran mu, yaranmu mu na cikin garin barikin Ladi suka je aka sayar musu da wani gona na kabeji. Sun je sun yi kiwo na kabeji suka sa a mota J5 wanda za su zo da shi kasuwa suna kokarin tahowa to nan sai kuma wurin suka tare su a hanya suka buɗa musu wuta an kashe mutum biyu. To amma an iya tantance waɗanda suka buɗe musu wuta? Har yanzu jami'an tsaro ba su tantance su ce ga wadda mutum nawa ne ko kuma mutum nawa ka kama ba ma tukunna. Har yanzu jami'an tsaro suna kan bincike akan haka. To amma yanzu ya yanayin wurin yake? To a gaskiya jiya hankali ya tashi a barikin ladi wadda kuma dole sai da aka tsaya akan cewa kwantar jama'a da hankali saboda zama zaman lafiya ya fara dawowa cikin wannan gari na barikin daji da sauran al'umman jihar Plateau gaba daya. A gargaɗi matasa kan cewa kada kowa ya ɗauki doka a hannunsa mu jira mu ga abin da hukuma za ta yi. Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da tsaro a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce ba shi da bayanin aukuwar lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To a gaida Zainab Babaji. Duk a cikin batun na zaman lafiya da kwanciyar hankali, a ƙasar Kamaru hukumomi sun yi kira da jama'a su masu kwantar da hankalinsu da kuma mantawa da bambance-bambance da ke tsakaninsu. Wanda ya sa haka wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa muna wannan rahoton. Ministan tsaro kuma mamban majalisar na numba ta arewa Dominic netoboli ya ce ya ji kunya sosai yinin da jin samun aron gama tsakanin al'ummar na kwaci wadda ya yi dalilin hasarar ran mutum daya wasu kuma da yawa suka samu raunuka saboda kamar yadda ya ce a matsayinsa ministan tsaro kuma mamban majalisa na wannan yanki bai gane abin da ke kawo takaddama tsakanin su ya su ya su kabilin yankin ba. da wannan hatsari ya abu abuku a nan na kwaci na ji kunya sosai saboda dalilai guda biyu da rigima ya tashi game da kasuwar mukosi aka yi kira na sai na ce su yi koyi da mutanen na kwaci yadda ɗan da gamba ya harbi ɗan kwankwan ba amma sun kadda muka maganar hannun 'yan sanda ba wanda ya yi faɗa sai gashi na ji sa'o'i kimanin biyu aka kwashe ana faɗa ai dole in ji kunya saboda ina ta yabon al'ummar kwaci. in wani abu ya faru don Allah mu miƙa wa 'yan sanda ministan ya ce karfin tsaron ƙasar nan misalin ministan tsaro na cikin gida na a hannun 'yan arewa ne mataimakin shugaban ƙasa wadda ɗan arewa ne shi ke shugabantar majalisar 'yan sanda saboda haka ya bukace su su rinka taka su daina ɗaukar doka a hannunsu su kuma fahimci cewar tashin hankali na tauye ci gaba ne ya yi amfani da wannan dama ya yi kira ga 'yan arewa da ke a tamale kuma su da sauran birane su zauna lafiya da mutane kada su ɗauka akwai tashin hankali na kabilanci a yankin. Kar mu yadda a sake samun wani tashin hankali kuma su san cewar ministan tsaro ɗan arewa ne, ministan cikin gida ɗan arewa ne, mataimakin shugaban ƙasa ɗan arewa ne kuma shine shugaban majalisar yan sanda. Me yasa za mu ta sa kanmu kunya haka? Ba mu sun mu sake jin wani tashin hankali ko wata matsala saboda shugaban ƙasa ya damka sha'anin tsaron ƙasar nan hannunmu mu ya kamata mu zama ƙarshe na waɗanda za su kunyata shugaban ƙasa wannan ya zama faɗan ƙarshe kamar yadda aka ce yaƙin duniya na biyu ne yaƙin duniya na ƙarshe faɗan na ƙwaci shine faɗan ƙarshe ministan ya ce duk wadda za a sama yana rura wutan tashin hankali ba sani ba sabo doka za ta yi aikinta ya yi kira ga al'umman yankin da da 'yan makaranta da sun ka guje daga yankin su dawo su ci gaba da rayuwarsu wannan ziyara na ministan ita ce irin ta biyu da ministan kuma mamban majalisar na wannan yanki ya kai a nan shi'ar ridwanullah muktara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To masu saurari sai a gafarce mu na ce kamaru a rahoton nan daga kasar Ghana ne a gaida Ridwan Abbas. Idan kuma muka leka jamhuriyar Nijar za mu ji irin kira da masana ke yi ga iyaye musamman wajen kare lafiyar 'ya'yansu a wannan lokaci na hunturu wanda lokaci ne da yara kan kamu da cututtuka da dama. Tamar Abari ta haɗa muna wannan rahoton. A daidai wannan lokaci na shigowar sanyi yara ƙanana na fuskantar matsaloli na cutar mura da suka hada da cushewar numfashi, rikewar kirji, majina, zazzabi da dai sauransu. Na samu wasu mata da suka kawo yaransu da ke fama da mura asibiti. suna na mari ni yarinya na ka likita suka ce ba a bata magani ya yi karhin ta suka ce in zo in bata zumuwa rika kuta mata akuyar ko in gama ta da lemin tsari duka ma watan ta bi ta shiga na uku suna na wasila eh mara take kai kwanan ma 43 da muka yadda wanka yau kwana uku ne da an kawo ta bai yanzu ko ban sani ba a rubuta mana suna gaskiya ban ba ta magani an ce sai dai Dr. Dauda Tambari shine likitan da ke kula da cututtukan yara a babbar asibiti ta nan da magaram ya bayyana yadda matsalar take faruwa. yara 'yan ƙanana da ake ɗoka kai kama lakwai tun da sahi sai ka ga yaro gashi nan ba a ɗoki mataki ko kaɗan ba kuma an hau moto kuma ana ta famfala gudu cikin wannan sanyin da kura kwana biyu sai ta tari hanci na zuba mara kama shi lokaci ne wanda banda sanyin ga kura wadda ita ma tana tare da hadarin ta ta damu mutum wani asim duka abin da ya shahi cuta huhu ta makogoro cuta hanci wani abin ga duka irin wannan abu suna iya haddasa ma ko yaro ko babba amma sun haddasa ma yaro shi musamman wanga lokaci yare da yawa sai ka gani suna da wannan matsala ta huhu wasu lokuta sakaci ko rashin sani na iyaye shine yake kai yara kamuwa da cututtuka dr dauda ya kara gargadi kamar haka yara a san kakane za a musu wanka na ɗai kamar a bar sabkon wanka cikin wannan sanyi da ruwan sanyin na ana musu za a wanka sai a bari har rana ta ko ko a ɗauki ruwa masu sanyi karai ana ma yaro ba da wannan ruwan ba ne ruwa da ake so a ma yaro wanka kamar ruwa kan ga masu dan gumi kuma a bari har rana ta hito saboda in asim ya samu yaro maganin shi sai ya zan ya ba da wahala kaya masu nauyi wanda ya kamata ana sa yaro ba a sa musu kaya 'yan fale-fale ba wanda ba su maganin sanyi a cikin gari don mutane sai sun zanki ɗaukan mataki na kamar sa wannan babet da haka suna kiyayewa da wannan ƙurar sanyi ha'a masanin ƙashi yana tadda su ma matan cewa suka yi suna amfani da jan hankalin da likitoci ke musu. Ko in na tashi da safe na mata tsarki na wanke mata ta na shafa mata mai in sa mata kayan sanyi. Ko da yaushe tana baya na in ta buƙaci nono in sarki ta in bata in tana barci in kai ta daki daki a sake da rido da kasari. ne ko kariyar da nake mata ban na mata wanka in kwana hudu ko biyar tukun mata amma da ina mata wanka kullum ko mura in ga kamar batta sakinta eh, kirjin bai saki tunda har aka ce in dan yamma ya rika shaha mata kai ina shaha mata ma bai ba kuma wannan mata wankan ko na ga haka nan in yayi wani ba in kishin ya rike ma har ta mutu nake shaha mata amma ko da yaushe nake ga haka haka kullun take a lullube ko a bayana yanda nake yi da mutun ya ga ya iya sai ya kenan eh wannan mata wanka in yi kwana abi ban mata wanka allo eh, eh in sa mata kayan sanyi ta yanka kai ta ɗakin shan Tamara Bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. jinjina ma Tamar Abari. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha ɗaya na safiya. Ga shirinmu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum. Barka mu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za mu ɗora ni daga inda muka kwana a cikin makon jiya. azantawar nasiru adamu Elhikaya hikaya da dr sani abdu shugaban wata ƙungiyar manoma da makiyaya ta ƙasar jamhuriyar nijar to yanzu abin da muka ce inda na suke tahiya adiba saboda ma a zamana lahiya a dan sassafta a basunansa a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin To madalla a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar Nasiru Adamu El da Dr. Sani Abdu, shugaban wata kungiyar manoma da makiyaya da ake kira Rofa da ke can ƙasar jamhuriyar Nijar bayan kammala wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya da aka gudanar a kwanan baya a Abuja. A yau dai za mu ɗora ne daga inda Dr. Sani Abdu ke bayyana mahimmancin samar da hanyoyin makiyaya domin ɗorewar zaman lafiya. To yanzu abin da muka ce inda makiyanan suke tahiya adiba saboda ma a zamana lahiya a ɗan sassafta a basu nusu amma ba mu ce wannan ya tsaya daga nan har illa ma sha Allahu ba ana cikin wannan nan da shekara 20 30 40 in gwamnatocin mu sun yi kokari sai a kawo wani fanni wanda gaba ɗaya ma babu wannan tahiya amma yanzu sai an yi aiki da wannan abubuwan saboda babu gwamnati yanzu da za ta iya zawa gaba ɗaya ta ce gashi ta sa kuɗin da za a wa busashe su zan ki shiga cikin ƙasa ba an tasa cikin wani lokacin. wato akwai kuma wani abu da kuka nuna kamar wasu daga cikin rikice-rikicen ma ba wai lalle a ra'ayinku ba wai lalle maganan yawon da masu kiwo suke da dabbobi bane ke jawo su. eh akwai shi kuma kowa yarda da wannan abu ma saboda akwai wa'anda su cikin ƙasa can ma ba su san azamna lahiya suna da wata ma'anarsu wadda kada a zaman lahiya saboda samu iko ko ko ka a samu zaman lahiya saboda su samu su ta ci gaba wajen arzikinsu suna barin wa'ansu baya to akwai wa'annan kuma duk in ka diba duk rigimomin da ake wani bisa tsakanin manoma da makiyaya za a gani in ka diba za ka gani wa'ansu mutane can masu hannu wanda ba a ma san da su ba suna can ɓoye kana da sarki kana son cikin ƙasar shi kai zaman lahiya kai kuma kana son sarauta me za kai in akwai abin da za a sa ka sa rigima ba ka sata kuma wannan ba abu ne wanda muka haɗi yanzu abu ne wanda yau da shekara talatin da ta wuce tun da muke ciki wani aikin mun haɗi kuma akwai inda aka yi aiki da shi kuma aka aka samu sassabcin wannan matsalolin saboda an diba an lalabe dan duma da kabewa akwai kuma wani abu da kamar gwamnatin najeriya ke neman bullo da shi na a kafa gandun kiwon dabbobi wato ma'ana a ware wani daji inda za ce nan naku ne makiyaya ku rika zama a wajen a samu kowace jiha a irin wannan mera yanku kan wannan yo ai kaji abin da muka ce muka ce can da abin da ke kawo rigima kana cikin jiha kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai wa'ansu su zo yau su ce kakan kakansu ce a ɗiba a basu jibo an su zo su yi gona cikin birtali sai wurin kiwo na bisashe sai ya rage ka a cikin ku a cikin ku a cikin jihar ku ba ka iya tsayawa kai da dabbobin ka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa kuma ka samu ka yi rayuwa da iyalinka me za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa in yanzu gwamnati a cikin shine muke na muna nemawa a cikin kasashen mu na Afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya hakkinsu ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taba shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala ka gani shi ne muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillah amma gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo kungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za ina kiran jama'ar mu na karkara da na To komi Dr. Sani Abdun zai ce akan masu aukawa jama'a da ake zargin makiyaya ne. Eh wannan kasan shi abu na insecurity. Mutum ba iya cewa gashi rahoto kullum ke iya bambanta dan duma da dan kabewa. Su gwamnati da suke da rahoto sun san da wannan akwai wa'ansu wanda suna neman a yi husuma ko ko su zo su zan ta'adi dan a ce makiyaya ne suka zo kai wannan ta'adin akwai su kuma mun yi zancen su wa'annan kenan mu ba mu hana gwamnati ba ya yi aikin shi na neman rahoto da kama duk wani wanda yake yana kawo husuma cikin kasa ba tare da gaskiya ba wani mu ma muna neman shi saboda makiyayan mu akwai inda suna da gona suna da wurin kiwon suna da gonakan suna da komi da komi in ka dauka adamawa a Cameroon amma cikin kasar sun kasa zama saboda irin wa'annan mutanen wanda ke hannun zamna tsaye suna nan suna zuwa suna kama su sai su ce kuma sai an ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su kashe mutane ka gani ko wannan ba wai manoma ba kullum makiyayan su ma kansu suna kuka da irin wannan abu a kusa da ƙarshen wannan zantawar shin menene ecowas shin a tsarin ecowas wato kasashen afirka ta yamma shin makiyaya suna da iko su rika yawo a waɗannan kasashe ko akwai sabbin matakai da ake son ɗauka to yanzu kaji na muka zancen yau da shekara 20 ko akwai a cikin ecowas kungiya ta ci gaban kasashenmu na afirka ta yamma wata doka da aka hiddo wadda take tsara yadda makiyaya za su zanki tahiya cikin cikin kasa ga incinsu ga inda ya kamata su yi ga komi da komi wannan akwai wannan kuma har yanzu ecowas tana bisa wannan amma shine na ce maka wannan taruwan da muka yi ya ce ai auditing kin wannan eh, dokai shi mine ne ya hana yau da shekara 20 gwamnatoci mu na afirka ta yamma su samu su sa kuɗi ai aikin da dokar nan ta ce ayi saboda doka in ka hido ta in baka sa kuɗi kai aiki ba aikin banza ne mana to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da nasiru adam el hikaya mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kukan aiko muna ta hanyar email. To sakon farko ya fito ne daga Yakuji matar Amadu Abacha Macina. wacce ta ce asalamu alaikum murya amurka hakika taron da wata gidauniya daga kasar jamus ta shirya a jihar kano najeriya kan tashi-tashin hankula da suke faruwa a yankin arewacin kasar abin yabawa ne kuma ya yi daidai muna fata allah ya sa a samu hanyoyin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka addabi arewacin najeriya yayin wannan taro sai kuma sakon haɗin gwiwa daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da sani umar naliliya mai wato mai makuku a jihar kebbi waɗanda suka ce salamun fatan alheri ma'aikatan voa hausa hakika ziyarar da gwamnan jihar taraba najeriya darius dixon ya kai a yankin mambila da ya yi fama da tashe hankula a baya wani abin takaici ne da allah wade ganin cewa tun lokacin da yankin na mambila ya yi fama da tashe hankula bai taba kai ziyara a yankin ba sai a yanzu da ya ga lokacin zaben 2019 ya karatu sai asama'u matar bashar kansila sojan najeriya dirin daji jihar kebbi wacce ta ce gaskiya VOA Hausa muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama muna bayyana ra'ayoyinmu tare da miƙa saƙon koke-kokenmu zuwa ga shugabanni game da batutuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya a yaushe Don haka muna jinjina wa ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa Allah ya ƙara muku basira da sanin makamar aiki. Sai saƙon Isa Lawal Gigir magajin garin Gigir jihar Yobe, Najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. cire dokar hana zirga-zirga a garin kaduna da kewaye ya yi daidai domin a gaskiya zai ba da dama ga jama'a su fita su nemi abin sawa a bakin salati to a gaida mahmud lalo da wasikun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya wannan karan a takaice. daidai lokacin da ake fargabar martanin masu tsananin kishin ƙasa a yankin Turai biyo bayan matsalar kwararan bakin haure sama da miliyan ɗaya da ake gani a shekarar 2015. An samu wata ƙasa guda da ta fito ƙarara ta yi fatali da wannan fargabar. Ƙasar Spain ta ɗara Italiya a wannan shekara wajen yin maraba da bakin haure. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya saukaka kenan a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin wace irin rawa kuke ganin malaman addinai za su iya takawa wajen faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. yanzu kuma a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma injiniyan namu na yau a Mr. Curtis Bryan da wanda ya hada kuma ya ba da umarni Mr. Dan Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lahiya.